da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa annan masallaci masirar ansar garin kumo akwai local government muna ƙarshen suratul lokuman. wanda yau insha Allah za mu kammale wannan sura da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan shine darasinmu na kudu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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أتشوى أن الآية الله مدعوك إنسانكي يلا bayani ne دا da ملك الصاف da sarautarsa da hatta shafi cikin ruwa da gudanar jirage manya-manya wanda ake ce da su alfulk ba wai mulkin Allah ya tsayu ne a ƙasa kaɗai ba har a cikin ruwa ɗin Allah shi ke sarrafa jirage da ikonsa da mulkinsa da sarautarsa suke tafiya kuma shi yake tsaye da su shi yake kuma gudanar da su shi ne Allah baraka ta'ala yake cewa annabinsa yanzu baka gani ba baka gani ba annal fulka jirage in an ce alfulk ana manya-manyan jirage masu gudana wasu malamai ma suka ce wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma ga irin waɗannan manyan jiragen da Allah yake faɗa ba saboda a zamanin annabi yanzu babu irin babu irin jiragen da ake da su a yanzu na ruwa kaga jirgi wani girman jirgin ƙasa da jirgin jirgin ruwa da ake da shi insha Allah ta'ala ya fi garin nan girma in Allah ya sa da girman sa ba gari ne guda wanda watanni ake yi ana jibga masa kaya ana loda masa kaya kuma watanni yake yi bai isa inda zai sauke waɗannan kayan ba malamai suka ce irin waɗannan jirage a annabi ma bai gan su ba amma mu'jiza alqur'ani ta bashi labarin faruwar ko samuwar wadannan manya-manyan jirage da suke tafiya yanzu ma an ci gaba ma akwai jiragen da aka yi tunarwa gari ne ma kamar ya gari gari ne za a kirkira a cikin jirgin ruwa a yi gari da filin kwallo da kasuwanni da mol mall da wurin fakin ɗin motoci da wurin saukar jirgin sama da tashar motoci da inda za a yi zirga-zirga da kamfanin wayoyi da kamfanin komai da komai kuma amma fa a kan ruwa ne shi jirgin yawo yake yi 'yan garin yawo suke yi amma komai a ciki akwai wata ranka jika a can a can saboda tsabar ɗan adam ya samu wadata ya samu rufin asiri ya samu yalwa da yake abin da ga dama wai mutum ya yi gari a cikin jirgin ruwa wai ana yawo da shi Allah mai iko Allah ya ce baka gani ba annal fulka ta fil bari manya-manyan jiragen nan suna gudana a cikin koguna a bini da ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ikon Allah tabaraka wa ta'ala da yardar Allah ta baraka wata ai gudun jirgin ma ni'imar Allah ne kuma Allah yi wannan ne li kun min ayatihi Don ya nuna muku wani ɓangare na ayoyinsa ai kwarai duk wanda ya shiga jirgin ruwa aiko ya ga ayar Allah duk wanda ya hau kwale-kwale ya ga ayar Allah ballantana manya-manyan jirage waɗanda suke gudu a kan ruwa wannan kam iya ayoyi da halittun da suke ciki wato wanda ba za su iya lissafuwa ba a ci a sha a yi kasuwa a yi dakon kaya akwai wata ƙasa a yi gudu fiye da yadda kake tsammani ga shi nan abubuwa na ayoyin Allah wani lokacin idan iska ta zo sai a tsaye da su saboda iskar da take kan ruwa ƙarfinta ba lallai ne wani wani jirgin ya iya ratsa ta ba kai jirgin sama ma idan iska ta yi iska in ƙura ta yi ƙura sai dai baturen jirgin ya ce yau ba zai tashi ba saboda akwai iskar da ta fi ƙarfinsa za ta hana shi sauka ko ta hana direban ya ga gabansa zai iya sauka a ko'ina ya yi haɗari saboda baya ganin gabansa kenan da tashin jirgi da saukansa ikon Allah ne haka jirgin ƙasa ikon Allah ne jirgin sama ma duka ikon Allah ne kun ga Allah ya ba da labarin waɗannan abubuwa da za su faru tun kafin su faru ku lura da wannan yanzu wannan ayoyin sun sauka tun kafin a samu wayewa kafin ma ɗan bature ya yi hankali amma Allah ya ba da labarin za a gansu za su kasance Allah ya ce malaman tafsiri suka fassara wa laqad alimta kai ka sani mai karatu mai hankali ka gani da idanka halin da manya-manyan jirage suke wahiyar ta jiri bahari bi mashi'atin lahi wa kudratihi irin gudun da jirgin ruwa ke yi a kan ruwa da ikon Allah da yardar Allah da ƙarfin mulkin Allah wa bi lutfihi wa rahmatihi wa isanihi, da lutfin ubangiji da tausayin ubangiji da kyautatawar ubangiji ya tashi jirgin nan da ikonsa ya sauki jirgin nan da ikonsa ba dan komai ba li yutli'akum ala ba'd ayatihi Allah yayi wannan ne dan ya nuna muku wasu daga cikin ayoyinsa addalla ala bayri qudratihi wanda suke nuna wato girman ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala ikonsa wanda yafi komai da kuma hukuncinsa madaukake inna fi zalika lalle a cikin wancan abin da kuka gani allazi shahadtumuhu wanta tafa'tum bihi min as-sufuli wa ghayriha wanda kuka gani na jirage manya-manya da wasunsu da kuka amfana da su la'ayat ayoyi ne wa bihat bayyanannu ala kudratin lahi wa rahmatihi da suke bayani akan kudrar Allah suke bayani akan tausayin Allah da rahamar Allah da bayinsa wannan likulli sabbarin dukkan mutumin da yake sabbar in an ce sabbar kasiru sabri insanun kasiru sabri mutum mai yawan hakuri, shakur shi ma kasiru a shukuru lillah mai yawan yi wa Allah godiya kira wannan da ayoyi ne ga masu yawan haƙuri ga masu yawan godiya Allah Allah ya samu a cikinsu Allah ya ci gaba da bayani dangane da wannan yanayi na jirgin ruwa da irin tafiyar da yake da gudun da yake yi ana iya samun cin karo da igiyar ruwa igiyar ruwa in ta ɗaga tana iya rufe komai kuma tana iya halakar da komai to shine Allah ya bada labari akan igiyar ruwa yaya abin yake faruwa idan igiyar ruwa ta taso a ramadan وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله تبارك وتعالى يشيغ بدا بياني دنگني دا ودنن جراجي ما سول قدو a cikin jira a cikin ruwa Allah ya ce wa idza ghashiyahum mawjun kazzulani wato daga cikin masifu da bala'ai da imtila'i da jarrabawa da direbobin jirgin ruwa manya-manyan jirage ake nufi ba 'yan ƙananan kwale-kwale ba fa alfulk ake nufi tafka-tafkan jirage daga cikin jarrabawa da ibtila'i da suke iya gamuwa da shi a cikin tafiye-tafiyensu shine idan sun je tsakiyar ruwa ba daji ba gari ba komai sai ruwa kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar da wata irin igiyar ruwa ka zulali yadda ka san wani inuwa zaganta azzulal jam'i ne na azzulla idan an ce azzulla shine irin abin da zai zo saman ka ya lullube ka direban jirgi zai hango wannan igiyar ruwa ta yi sama wanda cikin igiyar ruwan ya fi ƙarfin cikin jirginsa za ka ga igiyar ruwan gari ne guda yana ihu yana ƙaraji kuma kai ga ka kana tunkaran wurin da igiyar ruwan ta taho kuma bayan da za ka yi kai kwana ka gudu idan ka juya ma gudun igiyar ruwan ya fi gudun jirgin ka. sannan tudun igiyar ruwan da ƙarfin igiyar ruwan ya fi ƙarfin injin jirginka ya za ka yi a lokacin kafiri yake gane cewa ba kowa sai Allah ba network ba wani technology ba wani wanda zai iya inkadin sai kubutar da shi don haka Allah ya ce wa idza ghashiyahum daga al-ghisha'u ne al-ghisha'u a larabci ana nufin al-ghita'u al-ghita'u lullubewa idan igiyar ruwa igiyar ruwa fa ta lullube su ashe zai iya yiwa ta lullube su shi yasa ake cewa ghashiyaz zalamul makana duhu ya lullube wuri yanzu wannan wurin tafsirin namu ai kun ga sai da aka kunna wuta sai mu ce gashiya azzalamu almakana kuka ce gashiya azzalamu kan bariki ma'ana duhu ya lullube kan bariki wa idza ghashiyahum mawjun idan igiyar ruwa ta lullube su suna fa cikin kogi ya za a yi ga ruwa ga rayuka a cikin jiragen ruwa ga igiyar ruwa mai ƙarfi wanda tafi ƙarfin jiragensu shine almauji almauju asalin almauju a larabci ana nufin alharakatu wal izdiham karkaduwa da motsi da cinkoso shi yasa ake cewa majal baharu ana nufin istarabal baharu kogi yana hauka kogi yana hauragi kogi yana ƙara Ka san idan ka je bakin kogi idan ruwa yana fada idan yana giya, har ƙararsa kake ji dole ka gudu Idan ka je bakin teku tun da Allah ya teku kullum duk inda bakin teku harshen sai yake na ƙarshe za ga ruwa yana tahowa igiyar ruwa tana tahowa tana tahowa tana tahowa tam sai ta daki bakin ruwa wani lokacin sai ta buga ta tsallaka zaɓar ruwa wani lokacin har cikin gari take shiga shin da Allah ya ce kunnan kullum baya gajiya ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo isa wanda bai iya ruwa ba baya wanka a cikin teku wannan bayanin da nake ma ba sai ka je nesa ba ko Lagos nan ka je duk da Allah ya kai ka garin Lagos ka ce kana so ka je ka je ruwa ka ga ikon Allah ka ga karfin mulkin Allah ka je ka ga ruwa karshen duniya babu komai sai ruwa ka je ka ga tabka tabkan jiragen ruwa sun fi karfin idanka suna fakin wai su ma wai a tasha wai wai jirgin ruwa ma fa wai har da tasharsa haka za gan su a jajjefa jajjefe wai sun yi fakin wai a tasha sai dai ƙananan jiragen ruwa su rinka zuwa suna ana sauke kayan ana ɗora musu saboda ƙarfin jiragen ƙarfin su ya fi ƙarfin su matso ruwan da yake cikin garin lagos ɗin ba zai iya ɗaukar su ba sai babban ruwa harshen tekun da ya shigo lagos ɗin ba zai iya ɗaukar su ba sai babba don haka sai dai a tura ƙananan jirage su je su ɗebo kayayyaki su zo suna saukewa yanzu wannan jirgi da yake wannan uban tafiya da gudu ya yi watanni wai wa yake kula da shi in ba Allah ba ka duba dutse ba ka je ba shi sai nufi dutse kana jefa dutse tsundu sai nutse amma a zo a kawo maka jirgi ya fi garin da girma a ɗora shi amma da zai nutse ba a labka masa kaya ya yi ta nutsa ya yi ta nutsa da an kunna shi an burga shi ya rinka zab da gudu a cikin wannan in ba Allah ba waye sai gudanar da shi to ana samun irin wannan yanayi kogi yana iya fushi majal baharu ya tsaribu ya haɗu ya tafi uku, ruwan kogi ya yi sama ka kasa ganin gabanka kamar wato azulal jam'i ne na zulla kamar gurfa da guraf azulal zulla gurfa guraf haka ma'aunin yake abinda zai lullube wani abu a yi duku. idan mutum ya hau jirgi yana cikin tafiya ya gamu da wannan bala'i ba abinda zai iya yi in ba ya kira Allah ba Allah ya ce a wata aya dan amana maganar zulla wa idna kanar jabala fawqahum ka'annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum to haka ruwa yake yi da awallahu mukhlisina lahu suna kiran Allah a lokacin su nuna ba kowa sai Allah saboda ba wanda ba gunki da zai iya kubutar da kai bai isa ba ba wani wani makalla ko wani malami da kake kiransa wancan da kake kiransa yanzu idan za ka faɗi in ka shiga kogi ka kira shi in ka isa in ka ga ijiyar ruwan nan ka kira wannan shehun da kake kira in za ka faɗi wallahi ba zai iya maka komai ba ai garaje ba ba za ka yi ka kira shi ba ai ka ji ana kiran shehu in za a faɗi ai a fili ne ai a ƙasa ne ai bai isa ba baya nan Falon na najjahum ilal bari, Allah ya ce yayin da ya kubutar da su da falalarsa da isaninsa a husalahum ilal bari ya isar da su zuwa ga fako kenan Famin minhum muqtasid sai suka kasu kashi kashi daga cikinsu akwai muqtasid in an ce muqtasid shine mutawassit fi ibadati wa ta'ati akwai wanda yake tsakatsaki a cikin mutane wajen bautan Allah sa da yau Allah da'a yana yin rayuwa tsakanin alkhawf war raja yanzu tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa kuma yana tsammanin rahamar Allah imam ibn kasir yake cewa fa minhum haifa minhum almutawassitu fil amali wanda yake tsaki wajen yin aikin sirrin bin Allah Ibn Kasir ya yace hada alladhi qala Ibn Zayd huwa almurad thumma na bi qawlihi ta'ala thumma awrasna alkitab alladhi nasafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ya yi bayanin wannan ayar a wata aya daga cikin ayoyi kamar yadda ibn zaid ya fassara daga cikin mutane wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah ka ana al muqtasid an tsakiyan ake nufi mai yin ibada tsaka tsaki ba wuce gona da iri sannan kuma babu sakaci kuma ya talu bi ayatina illa kull khattarin kafu Allah tabaraka ta'ala ya ce ba wanda yake karyata ayoyinmu sai wanda ake ce da shi wato khattar khattar gaddar mai yaudara daga alkhatru ne alkhattaru a larabci daga alkhatar ne Shi ne absha wa akba algadar walkhadi'a yaudara da cin amana da zamba cikin aminci shi ne khatar akan ce fulanun khatir ko khattar ko khatif duka ana faɗa fulanun khatir fulanun khattar fulanun khatir duk laraba suna iya faɗa idan ya zama shadidul gadri wal khadi'ati mai muguwar yaudara wal nafsi da uhudihi mai tauye alkawari shi yasa wani yake cewa wa innaka law ra'aita aba umairin ملأت يديك من غدر وخسر وإنك لو رأيت أبا أمير ملأت يديك من غدر وخسر mahallu shahid yana cewa in kaga aba umair to sai ka cika hannunka da yaudara da khatar ana nufin mutum ne da yake wato mayaudari maciyin amana kafur ana nufin shadidul kufrani wal juhud li ni'amillah mai yawan tsananin kafirci da kuma musanta ni'imomin Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce ba wanda yake karyata ayoyin mu irin wanda yake mayaudari ne kuma karyata ayoyin mu sannan Allah tabaraka ta'ala ya rufe wannan sura mai albarka suratul luqman da waɗannan ayoyi kamar yadda Allah ramma zai mana bayanin su wanda ayoyin da suke magana akan shiri da kimtsi da ranar tashin alkiyama da kuma sanin cewa duk abin da kake yi Allah yana bibiyan ka kuma akwai ranar ƙirgillanci akwai ranar kwanciyar kabari akwai ranar hisabi akwai ranar da za ka tsaya gaban Allah ka faɗa ya faɗa Allah ya mana sa, Allah rama bismillah na'am يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya yi kira gaba ɗaya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya. Ittaku rabbakum ku yi wa Ubangijin ku da'a kar ku saba masa shine ittaku rabbakum ati'u wala ta'sahu ku gode wa Allah kar ku kafirce masa ashkuru wala takfuru ku yi wa Allah shukura kar ku Wa wakshaw yawman ku ji tsoron wata rana ku kiyaye zuwa wata rana ku ji tsoron tashin hankalin wata rana yawmun azimun babbar rana yawmul qiyamati ranan nan da Allah ya sifanta ta la yajidi walidun an waladihi uba baya iya sakayya waɗansa la yastati walidun an yanfa waladahu bi shay'in min an-naf'i uba bai isa ya amfana da ɗansa da wani abun amfani ba wallahi bai isa ba duk yanda uba yake son ɗansa to bai isa ya taimaki ɗansa a wannan rana ba bai zai iya amfanar da shi ba ko kuma ya iya biya masa wani abu na bashi ko wani nauyi wala mauludun huwa jazin an walidi walidihi shai'a haka wanda aka haifa shine maulud da huwa ba zai kasance jazin zai iya satayya ga mahaifinsa da wani abu ba la yastati'ul mauludu kenan aidan la yastati'ul walidu wala la yastati'ul maulud shi ma da bai isa ba ya kare ubansa daga azabar Allah bai isa ba ya kare ubansa daga fushin Allah bai isa ba ya kare ubansa ga duk abin da Allah ya shirin zai masa na azaba ku sani ranar tashin kiyama babu dangantaka tsakanin uba da ɗa ranar tashi alkiyama uba bai isa ya gaɗa ya ce taimake shi ba ranar tashi alkiyama uwa bata isa ta gaɗiyarta ta ce ta taimaka mata ba ranar tashi alkiyama ba sani ba sabo la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a ko da ko ko uba duk cikin su ba wanda ya isa ya taimaka wani mala idan aka ce an zo tashin hankalin da kana ganin ubanka ba za ka taimake shi ba an zo tashin hankalin da kana ganin mahaifiyarka ba za ka iya taimakonta ba an zo tashin hankalin da kina kallon ɗiyarki da 'ya'yanki ba za ki iya musu komai ba kai ma ba za ka iya musu komai ba wannan babbar magana ce shi yasa Allah ce liyaumin azim ku kiyama rana ce babba Yau yauma yaqumu nasu li rabbil alamin ranar da mutane suke miƙewa carkwai carkwai suna kallon Allah ubangijin talikai ana jiran mai Allah zai yi Allah yana liman mulkul yau lillahi wahidul qahhar waye ya isa waye yake da mulki a yau shi da kansa ya bada amsa ko mala'iku ba su isa ba Allah ya ce Allah shi kaɗai yake da mulki shine alƙaharu shine mai rinjaye shine mai buwaya shine yafi kowa yafi ƙarfin kowa a ranar ba soja ba ɗan sanda ba immigration ba gindin dindiga ba bom ba jirgin sama na yaƙi duk abin da ka sani wallahi ba a nan dai a duniya za ku yaƙi wanda kuka ga dama ku ɗaure wanda kuka ga dama ku ta ƙirƙiro hanyoyi na azabtar da wanda kuka ga dama ku yi ta mulkin zalunci da sarauta ta zalunci da cuta da cin amana ku yi ta cin haram ku yi ta cutar wanda kuka fi ƙarfinsu akwai ranar da ba wanda ya isa sai ɗaya Allah shi ne ɗaya alwahidu alƙaharu ba abin da zai kubutar da kai kuma sai tsoron Allah ka Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance ɗa da uba da kira a nan saboda rabi'atul mahabbaci wal mawaddati irin kullin soyayya da ƙauna da take tsakanin uba da ɗa warrawa rawabitu wa ausaquha ne babu wani alaƙa mai ƙarfi ta so da ƙauna irin tsakanin ɗa da uba malam duk wani so da wani zai maka wallahi bai kai san da ka zai maka ba duk wani ƙauna da wani zai maka wallahi bai kai ƙaunar da ka za ta yi maka ba sannan kuma duk wani wanda ake son sa sai dai a faɗa a baka ana so amma wallahi bai kai son da ake uwa da uba ba to waɗannan wanda soyayya su ba ta iya misaltuwa a duniya an ce a kiyama ba wanda zai iya taimakon wani yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi wannan fa ita ce ranar da take jira na wannan fa ita ce ranar da take jiranka wannan fa ita ce ranar da take jiran mu gaba daya ka manta wannan ka kama yin abin da ka ga dama kana rayuwa kamar ba ka da shari'a a kanka kana rayuwa kamar ba dokar Allah a kanka idan kai talaka ne ba ka tunanin kabari ba ka tunanin hisabi ba ka tunanin tashi gaban Allah idan kai mai mulki ne ko mai sarauta ka manta da wannan rana kai musulmi ne fa ka manta da waɗannan ayoyi ka shirya tsayawa gaban Allah akan nauyin da Ubangiji ya tsora maka akan abin da ka je ka taro wa kanka za ka iya ba da ansa a kan duk abin da kake aikatawa haka yaudari kanka fa haka bata kanka lokaci fa akwai ranar da nadama ba za ta yi amfani ba fa ka nutsu to Allah ya keɓance ɗa da uba ne saboda a nuna maka idan amfani babu shi tsakanin ɗa da uba to kana tsammanin akwai wani da zai taimake ka akwai wata mata akwai wani aboki akwai wani ƙani akwai wani malami akwai wani dan uwa akwai wani makoci akwai wani akwai shi kowa babu wallahi kowa babu to wai wai ku tsaya ku ji yanzu idan mun fahimci wannan aya don Allah akwai yaudarar da ta wuce wani ya ce ma wai ka je ka yi abin da aka ka riga dama wai a kiyama zai tsaya maka ina jin ya gama rena maka hankali kurin ya ɗauka ƙwaƙwalwarka ta majina ce ba ta yi wani ya ce wai ka je kai wai an tsaya maka saboda wasu farenin hankali wai aljanna ma cinikinta ake a duniya a yi ciniki alale saboda diga ne kai ka ɗauki kuɗin ka wai ka biya wai ka siya aljanna kuma yanzu akwai wani wanda ya sai baki kirji akan wannan rana? saboda tsoron sa ko malintansa ko shi aka rama kan launi, wai ya ce zai maka wani abu a wannan lahirar wallahi ƙarya yake maka ka gaba duk duniyar nan da kake gani ana yi wa mutum biyayya ne in ya bi Allah ba wanzan Allah iya darajarsa da kimarsa ba ta wuce darajar da Allah ya bashi da manzan Allah ya bashi kuma duk matsayinsa bai kai annabi ba bai kai annabawa ba to a kiyama Allah ya gaya mana annabawa ma da kowa da kowa nafsi nafsi ta kansa yake hadisi haka annabi ya faɗa babu annabin da ba za a je wajensa ba su ne manya-manya na kusa da Allah amma duk annabi idan an je wurinsa wallahi cewa ke ta kaina nake ta kaina nake to ya wani zai yadda wai wai wani zai iya ɗauke masa wata damuwa ka ba mu yanzu ma baka a can ka ba mu yanzu za mu haɗu in uba ya ga ɗa ya gudu in ɗa ya ga uba ya gudu idan mata ta ga miji ta gudu in ɗan uwa ya ga ɗan uwansa ya gudu idan aboki ya ga ɗan abokinsa ya gudu to waye za ka da shi ba wanda ba zai iya taimake ka ba ko a nan duniya in aka shiga bala'i da masifa ai ba wanda yake waye kuwa Allah ya kiyaye yanzu idan abin gudu ya zo ko waiwayan Allah nan ma zan yi wala ba zan waiwa shi ma shi ma shi ma in ya tashi gudu ba zai ne ni ba wallahi sai dai ka daina jin sauki na fut in yi hakan nan sai bin liri wannan a duniya kenan fa shi ko daman daga bankai taho kaga sai ya kara haka ni ku in na sa yau na je na hau jirgi mai kaiwa kano ya sauke ne a wannan fa tashin hankalin duniya kenan ku din da ma da kuke Allahu akbar irin ba wanda zan ba wanda zan gani in samu a cikin kowa aka mu gaban sa mu gaya wa kanmu gaskiya kawai shine magana ta Allah ai wani masallaci ne an zo ana sallar tarawihi yaya aka yi aka yi sai aka ji kararau kararau fararau sai gudu mamu sai gudu sai bajewa a'a liman liman da ya juyo ya gama kowa ya ce ina ladan ladan ya kama gabansa ya gama ta da ikama ya yi gaba sai can daga baya aka dawo ana jama'a ku dawo ku dawo gafiya ce fa gafiya ce gafiya ce malam wannan al'ummar da gafiya take watsa ta a masallaci ita ce za ta iya tsaya ta baka kariya akan wani abu ballanta na tashi a kiyama ai duk wanda kaga yana cewa wani wai zai tsaya ma a kiyama ƙarya yake bai san kiyama bane ku daina bata kanku lokaci in za ka yi aiki ka yi aiki kawai kowa ya je aiki ya kubutar da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ce inna wa'adallahi haqqun ai inna ma wa'adallahu ta'ala bihi ibadahu min al-ba'thi wal-hisabi was-sawabi wal-iqad haqqun abinda Allah ya yi alkawari ga bayansa na tashin kiyama na hisabi na kuma lada da uquba haƙƙun wa sabitin subutan la yaqbalu shakka aw takalluba tabbatacciyar magana ne ba ta iya ɗaukan shakka ko kuma wai saba alkawari babu wala taghurrannakum alayatud duniya. kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ai fala takhda annakum duniya da bi zakharifiha wa shahawatiha wa muta'iha kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kwalliyar duniya kar ta ruɗe ku shahawar duniya kar ya ruɗe ku morewar duniya kada ya rude ku ana ta shigalannakum an fa'atillah kar ku yadda dukiya ta hana ku bin Allah kada ku yadda mulki ya hana ku bin Allah kada ku yadda kasuwa ta hana ku yi wa Allah da'a duk abin da ka samu a ganka a gaba wajen bin Allah yanzu ba mamaki wani a gabana yana zaune a nan yana da ya mallaki sama da miliyan ɗari amma yana zaune a ƙasa ni gani a kan kujera ina juyawa dole ya haƙure saurari ko ba gaba ne ba kaga ya ajiye kuɗinsa ya zo yana neman lahira ba mamaki akwai wanda ya mallaki gurin da ya fi wurin tafsirin nan gaba ɗaya amma ya haƙura ya zauna da sallayarsa a ƙasa yana jin mai Allah ya ce mai annabi ya ce ya haƙura da dukiyar da yake da ita ya zo yana neman a gaya masa gaskiya a gaya man me zai samu tsira saboda duk abin da aka mallaka na duniya fa na gado ne wani ne zai gaje ka to mai dabara a cikin ku in ya samu ofis baya hana shi din Allah in ya samu matsayin kasuwanci baya baya wajen addinin Allah mai wayo a cikin ku in ya samu mulkin siyasa baya barin addini mai hankali a cikin ku in aka ɗaura mai sarauta ta rawani baya yadda ya bar addinin musulunci baya bari Allah yake bi dan Allah da ya bashi wannan mulki da sarauta wala ta gurran da kuma hayatud duniya kada ku bari rayuwar duniya ta raba ku da Allah wala ya gurran da kuma billahi al mai ruɗi kada ya raba ku da Allah wala yasrifan da kuma shaytanu an ta'atillah kar ku bari Shaitan ya raba ku da bin Allah wa an imtisali amrihi ya hana ku da umarnin Allah abin ne ake nufi da al-ghurur fala kun? billahi al-gharur al-gharur anan ana nufin a shaitan. kar ku bari shaytan ya raba ku da Allah wala kun? billahi shaytan yana iya shiga tsakanin bawa da Allah shaidan yana iya raba ka tsakaninka da Allah ta yadda zai tsora ka akan sabon Allah ya gayata maka saban Allah ya yi maka kwalliya da zunubi kai ta sha'awar saƙo kamanta girman Allah kamanta tsoron Allah kamanta hisabi kamanta kiyama sa kai ta saba wa Allah Allah ya ce kake da ɗan ya ainihin wato baka sha'awar sa ya baka ainihin abun duniya manta da Allah ka je ka shiga azabar Allah kalmar billahi anan sila ce ya gurranna kun kuma la da annakum bi dhikri shay'in min shu'unihi kenan ko a eh kar ku bari da ga muku wani sha'anin sa da raba ku da Allah tabaraka ta'ala sannan Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari akan wasu abubuwa da shi ne yake kwanci kansa da shi in ba shi ba ba wanda ya san wannan abubuwa shine wanda Allah ramma zai ambato mana insha Allah ta'ala Allah ramma mai Allah ya ce inna Allah عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أرما كنا inda ka samu ayoyi ko kogarin ka abu ɗaya an sani ba ko kaji kake bugawa kafin ka zo ne Allahu alam Allah ya saka da ake wallahi tun da na zo garin nan nake mura amma yaron nan lafiya lau a abu ɗaya duk shekara in na zo kilansa ya fi nawa nauyi ka gan shi kaya guda ni kuma gani nan sai rushewa da ke dai ta abin da Allah Allah ya babu ya saku eh wannan falin alqur'ani mu Allah ya bamu alherin da yake cikin wannan alqur'ani ai babu lawan kana tiban al'amuran ka ja kaya Allah saka da alkhairi Allah tabaraka ta'ala yace inna Allah indahu ilmu sa'a kai da wasa ba nake ka kuturo mai da daddare wani ya dauke mun shi ba da wasa nake yi duniya ku ji da wasa nake yi wannan kibar da kuka gani tsabar godiyar Allah ne yawwa ko ba ka wani malam akwai masu ɗauke dauke ne Allah Allah ya sa mu katangar karfe da mu da mutanen nan. ya ubangiji ka buga mana katangar karfe mai mita miliyan dubu ɗari tara da tara Allah mu dai ka kyale mu in an ɗauka mu taimaka da addu'a Allah ya kubutar da su kai haka bane Allah ya sa mu cika da imani inna Allah indahu ilmu sa'a Allah a wajensa ilimin tashin alkiyama take wahdahu shi kadai tabaraka wa ta'ala Allah shi kadai ya san yaushe za a tashi alkiyama duk duniya wanda i baka labari akan yaushe Allah zai tada kiyama ya maka ƙarya dan manzon Allah ya riga ya ba mu amsa yace mal mas'ulu anha ji'a alama min saili wanda ake tambaya bai fi wanda yayi tambayar sani ba an zo an tambayi annabi yaushe Allah zai tada kiyama yace bai sani ba ni ban da labari inna Allah indahu ilmu sa'a a wajen Allah shi kadai ilmu kiyami sa'a ilmin tashin alkiyama yake kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha shine abin da aya take nufi ila rabbika muntahaha a wajen Allah kadai shi kadai ya san karshe na labarin tashin alkiyama ba wanda ya isa ba da labari in ba shi ba ta'ayar Allah ya ce yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها Allah ya ce shi kadai innama ilmuha inda rabbi annabi ya ce kadai ilimin tashin alkiyama yaushe za a tashe ta a wajen Allah ne shi kadai ba baturen da ya sani ba na'ura ba wata kwamfuta da ta sani ba wani malami mai ilimi ba wani akara makalla babu shi duk abin da mutum zai faɗa wallahi sai dai faɗa amma Allah kadai ya san yaushe zai tashi kiyama Allah ya mana mai kyau kuma ba wanda isa ya bayanin lokacin ta shine la yujalliha li waqtiha illa hu abu na biyu wa yunzilu al shi kadai Allah yake saukar da ruwan sama bi qudratihi da ikonsa shi yake saukar da al-matar wa ya'lamu ma arham abu na uku shi kadai ya san abin da ke cikin cikin mace lokacin da aka ɗauki ɗa aka ɗauke shi a ciki maniyin ɗa lokacin da yake gudan mani gudan jini tsoka ba wanda ya isa ya ba da labarin namiji ne ko mace in ba Allah ba ba wanda ya isa ya faɗi yaushe zai rayu shekarunsa nawa mai arziki ne ko mara arziki bature na'urarsa tana iya gane abin da ke cikin ciki ne in ya kai wasu watanni sannan shi ma fa zato ne sau nawa mace za ta je a rubuta mata edd ɗinta expected date of delivery shine edd tsammani shi ma ka duba bature shi expected date of delivery ranar da ake tsammanin za ki haihu sai a ce mata edd ta bayan sati biyu ne sai ka ga tana komawa gida ta fara numfashi wa mai gidanta ta haihu an saba alkawarin dama ya ce expected wataƙila kuma bayan sati biyu sai ta ƙara wata guda ma amma Allah in ya faɗa wallahi ba a tsallakawa da ka shi kaɗai ya sani amma ta diri nafsun ma za ta fi gadan kuma ba wata rai nafsun minan nufusil ka'inati man kanat ba wata rai da ta kasance kowace ce kasancewa menene za ta aikata gobe na alheri ko na sharri arziki ko talauci sai dai tsammani li'annaha la tamliku umraha ila al-ghadi da ni da ku ba wanda yake mallakar rayuwarsa a gobe duk zaƙin bakin nan da nake muku wallahi ban mallaki numfashi na gobe ba kai ma haka shi ma haka kuma dukkan mu a gaibu ne abinda zai faru da mu gobe Allahu a'lamu amma muna tsammanin za mu ci kaza za mu samu kaza tsammani wataƙila abinda muke tsammani ya tabbata watakila kuma ya failing da haka ba wani mai garanti akan abin da zai faru da shi gobe wataƙila gobe za ka mutu in ka isa ka hana kanka zuwa gobe ko kuma ka hana kanka mutuwa wataƙila za ka yi haɗari gobe Allah kiyaye in ka isa ka hana kanka hawa motar da za ka yi haɗari ba ka isa ba wataƙila wani arziki ne zai zo maka na alheri wataƙila kuma gobe da safen za ka ci bashin dubu biyar ashe akwai wata miliyan biyar ma da za a baka da yamma duk baka sani ba kai yanzu in ka san za ka samu miliyan biyar ka ci bashin dubu biyar za ka jira ne dan adam bai san me zai samu ba ko alheri ko shari duk abin da wani ya sani tsammani ne kawai inna Allah alimun khabir lalle Allah alimin bi kulli shay'in masani ne akan komai khabirun mai bada labari ne bima jiri fi nufusu ibadihi dangane da abin da yake gudana a cikin rayukan bayansa imam ibn kasir ya koro hadisai a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya da suke goyon bayan tafsirin aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan sura manzo Allah yana cewa mafatihul ghaibi khams makullan gaibi guda biyar ne sune a cikin wannan aya inna Allah indahu ilmul ghaib a wajen Allah ilmu sa'a ilimin kiyama take a biye ciki annabi ya ambato su la ya'lamuha illa Allah sai annabi ya karanta wannan aya da Allah ran ya karanta mana haka mujahid yace wata rana wani mutum mutanen ƙauye ya zo kamar da riwaya ta zo wani mutum ne ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah inna mar'ati hubla matata ta dauke ciki fa birni ma talidu Allah ga ya mun me za ta haifa wa biladuna jadabatun garinmu yana cikin fari da rashi ba abinci ba ruwa ba zuni mata yanzu lulghai da Allah ka ba labari yaushe Allah zai saukar da ruwan sama yace amma ni wa kad alimtu mata wulidtu na san yaushe aka haife ni to na Allah ina so fa akbirni mata amutu mutu. Allah Muhammadu ka gaya mun yaushe zan mutu kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar da Allah ran ma ya karanta mana inna Allah indahu ilmul ghaib wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham ilmu sa'a fa inna Allah indahu ilmu sa'a har zuwa karshe kaga anan annabi ya nuna shi da san gaibu ba ɗan bid'a da suke yaban annabi suna cewa ya san gaibu kun ta alqur'ani alqur'ani ya tabbatar da annabi bai san gaibu ba shi kansa ya ce bai san gaibu ba yace da ya san dai bore kuntu alamul ghaiba lastattartu min alkhairi ma masani yasu da na san gaibu da na aikata alheri da yawa da mummunan abu bai same ni ba yau ga wani ya tambaya annabi yaushe zai mutu annabi yace bai sani ba yaushe za a saukar ruwan sama garin shi yana cikin fari bai sani ba yaushe za a tashi kiyama yace bai sani ba duk waɗannan ilimi ne na gaibu makullai ne a hannun Allah kaɗai suke tabaraka wa ta'ala haka wannan ilimi ne na yakini ilimi ne na tabbas ba maniman da ya san shi sai Allah to Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimominsa yana iya ba wasu bayansa wasu ilmomi daban ya keɓance su daban to amma duk abin da Allah yake ba wa mutane bayi na bincike a wannan zamani wani ilimin taurari da abin da ke ba wa likitoci na ilimi da abubuwan da masana wato ilimin sararin samaniya wanda a lokacin annabi ba a faɗe su ba ba a yi bayanin su ba duka wannan Allah yana ba wa wasu daga cikin bayi iya daidai gwargwadon abin da ya ga dama amma fa zato ne babu tabbas uku ala zanni la ala yaqin yanzu wancan mutumin da ya tambayi annabi yaushe matarsa za ta haihu kaga ai a lokacin annabi ai babu na'urar da za a iya gane yaushe za a haihu in yanzu ne in ya je wajen likita ba ai zai ba shi labari ya ce kai matakan nan da sati biyu za ta haihu ina fatan kuna fahimta to amma mun gaya muku hatta bayanin da likita zai iya bayani wannan tsammani ne yake ba tabbas ba ba garanti ba Allah kaɗai shi yake banci kansa wato da sanin waɗannan abubuwa babu wani wanda ya mallaki waɗannan abubuwa in ba shi ba wa in min shay'in illa indana inu. wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wannan abin da ya shafi ruwan sama da arziki da Allah yake saukarwa ɗan uwana wannan shine ƙarshen tafsirin suratul luqman da tun bara muka ɗauko yau Allah ya bamu ikon kammalawa Abin da muka faɗa na daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure ko kuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa gobe insha Allah za mu tashi a cikin farkon suratu sajada wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh